Hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa reshen jihar Filato ta horar da matasa kan illolin da ke tattare da shaye-shayen miyagun ƙwayoyi ta yadda za su amfani kansu da al'ummarsu. Taron bitar da aka yi wa shugabannin matasa daga unguwanni daban-daban na jihar Plateau ya jaddada muhimmancin yin amfani da ƙarfi da basirar da matasan ke da shi wajen inganta rayuwarsu da na al'ummarsu don ci gaban ƙasa. Jami'in hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a nan jihar Plateau Bello Mumuni ya ce matsalar shaye-shaye ta yi kamari a tsakanin matasa wanda ke haddasa husuma kashe-kashe da ɓarnata dukiyoyi. Illolin nan zai iya kawo hauka zai iya kawo mutuwa sannan kuma ga ga hankali ga lalata lakar jiki sannan kuma yana kashe zuciya na nema zai sa ya dawo kawai sai dai zaune gari banza sai sace-sace sai fadace-fadace irin wayannan dai abubuwan muna so mu fahimtar da su su gane ba shi da amfani ya kamata su zauna su da mutane masu amfani wa kansu masu amfani ga iyayensu kuma masu amfani ga al'ummar ƙasar nan gabaki ɗaya. Ganin yadda shirye-shiryen zaben ƙananan hukumomi yakan kama a nan jihar Plateau, na tambayi wasu matasan da suka halar halarci taron bitar ko yaya za su kauce wa fadawa hannun miyagun 'yan siyasa da za su yi amfani da su wajen tada fitina lokacin zaɓe? Zaga ga matashi kama da zun da an nuna hotuna, ka ga matashi mai shekara goma sha uku ya zama kama mai shekara sittin da wani abu. Ba wani amfani a wurin. Ina kira da babban murya zuwa matasa duk wuni zai zo ce musu su je wuni haka su kawo yaransu su zama a gaba su suna biya baya. wanda suna sayar da goskolo drugs ana bin su ana kama wanda suna yin wannan din gaskiya zai kawo zaman lafiya a community all this violence da muna samu da shaye-shaye nan za su ragu gaskiya ya kamata mu je mu nema abun yi ba shaye-shaye ba ne kan abun in mun nema abun yi gwamnati su ma in sun gan kokarinmu za su iya su duba wani gefe su tamake mu su ba mu aiki Shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa reshen jihar Plateau Mr. Bulus David ya ce sun horar da matasan ne don su je su horar da 'yan uwansu matasa a yankunansu. Kin san matasa su ne majiyan karfi a cikin al'umma kuma idan muna son mu amfani da su dole mu tara su domin mu wayar da kansu musamman kan ababen da suke sha karfin su da zai sa ba za su iya taimakawa al'umma ba kuma su ba da kyakkyawan shugabanci mun gano cewa babban abin da yake damun matasa shi da shaye-shaye musamman magunguna da kuma kwayoyi wanda zai halakar da su muna so in sun koma sai su yi bita wa wayannan su ko yan da suna cikin wannan shaye-shayen ababen da zai iya janye karfinsu wanda ba su zama da amfani a cikin al'umma ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.